Assalamu alaikum wa rahmatullah ya ayyuwa 'yan matan aure wannan nasiha sha ku ci ban bukaci kowace budurwa ta ji ta ba domin ba huruminta ba ne ba amma idan kin ga an sa miki ranar an kusa bikinki ina bukata da ki ji a daren farko da idan an kai amarya wasu matan sukan gudu saboda wani dalilai to shi kuma ango a lokacin yana zumuɗi an ba shi labarin wannan ya gurasar taki musamman in yana tare da abokanai waɗanda suka yi aure to abin da ke gaban ki kalubale ne kin san daren farko dare ne wanda yake da zafi a wajen duka wata ya budurwa wacce ta kai budurcin ta gidan miji abin da ya kamace ki da ki daren da kuka yi alwala kuka yi sallah kada ki sake ki guje dan ka bari yanki ta karfi da yaji to tabbas zai ji miki ciwon da sosai zaki ji zafin shi abin da ya fi miki sauki a daren da aka kai ki kun yi sallah ya umarci ki da ki ku tashi ku je ku kwanta kika kwanta ya kai hannunki ya taba ki kika matsa ya ƙara kaiwa kika matsa to zai ɗau miki wasu 'yan nasihohi da ya banki to ki sa a ranki wannan fahalak ne to tabbas za ki ji daɗin da baki taɓa jin shi ba kuma a daren farko duk abin shi ba zai taɓa gane hanya ba in dai ba ya sani ba daman can hanyar ba to idan yana neman hanya ki taimaka wa kanki da kanshi ki ƙara mai ƙaimi a kan wannan gurin ki ɗora shi a turba tabbas da zafi amma ba sai an jure to bayan kuna wannan an gama an tashi abin da ya fi miki sauki kina so ki ji sauki kewaye ta tsarki da ruwan ɗumi domin tsarki da ruwan ɗumi yana kashe duk wani raɗaɗin zafin ciwo tabbas idan kina tsarki da ruwan ɗumi mijinki zai ji daɗin ki a duk lokacin da yake so sai wani abu wanda mata ba ku gane shi ba shi namiji fa wani abu ne wanda yana buƙatar yin kes uwa uba a ce ki sha mai nono kika ya mai wannan dan yankan na kaciya kina dan sassara hannunki kina dan danna wajen ya ula nan kina dan mulmulata ba karamin daɗi zai ji ba sannan uwa uba ke kuma idan kina so ki ji cewa tabbas komai nashi ya tafi enough ki yawaita sakan mai jikin ki kaf ki kwanta ka sharba shi zai ta raila yaki a'a ki ma ki dinga yi ki kama nan ki mulmula ki tsotsinan ki kwantar da shi ki kama a aliyan nan tashi ki jijjiga ta ki jijjiga ta ta jijjigu ba jijjiga mai zafi ba sannan ki ɗaga kafafuwan shi wannan ya tsaga ki sa dan yatsan ki dinga shafo ta a hankula kina shafo ta a hankula kina shafo ta a hankula za ki ji yadda zai dinga sakar miki numfashi yana ɗauke numfashi sannan ki samu abin aliyan nan tashi ki haɗe ƙirjinki ya sa ya dinga zungurawa tamkar yana abena a jikinki za ki ji yadda zai dinga santi bayan kin yi wannan ki zo ki kama bakin shi ki tsotsa ki tsotsa ki tsotsa idan kina so ki ji yana surutu uwa uba ki sha mai nono idan kika kama nuna kin san ɗan kan karami ne to ki fara lailaya shi kina lailaya shi kina ɗan tattauna shi sai ki kama ba cakka sosai ba kina sha kina ɗan jujjuya shi da harshen ki yana jin daɗi sannan kada ki ce wai ke ba za ki sha ba idan kina ganin ba za ki iya ba ki kama aliyarsa ki aje tsumma a gefe kina jijjigawa kina sha kina ɗin lallayawa wanda yar kace kina kina zuƙo sake ji yadda zai dinga jan numfashi in kina zuƙo nan kawai kina zuƙo ran shi haka zai ji ina lakwatar daɗi ce take ɗiba shi abin da kawai zaki mai kenan yawaita masa sannan idan kika ga yana ƙoƙarin yana abin yana zirawa yana zirawa to ke abin da zaki mai ya taɓo gurin da yake so idan ya taɓa wannan albasar ta can ciki ba ƙaramin daɗi zai ji ba to numfashin numfashinki zaki dinga turo mai kema kina bashi yana turawa yana tura yana to iya kai gurin zai dora span sai ki ji yana ha ha yana nishi da kyar abin da ya kamace ki da ke kenan to bayan kin yi yi wa'annan abubuwan kuna yi kuna yi in aka gama za ki ga ya faɗi ka sharɓa yana fitar da abin kaɗan kaɗan to zo ki dinga dan tattauna mai kan nonon shi to zai dinga fitar da shi wanda ya rage mai a jikin shi ku gama ku je ku yi wankan ku bayan kun gama sai gare ka ango a daren da aka kai maka amarya bai kamata kanka tsaye ka nuna mata cewa ga abin da da kake bukata ba za ta ji tsoro duk wata ni'ima ta ta ta dauki ta zamana ba ta da wani ni'ima ta sa tsoro saboda ana ba ta labari da zafi da zafi da zafi zai ɗauki ba haka za ka yi ba idan kuka gama sallah ka ce kina buƙatar bacci kin yi hada-hada kin yi me ki tafi ki kwanta ni zan yi kaza ko zan yi kallo ko kuma zan ɗan duba tafi ko kuma je ki kwanta ni anan zan kwanta ka dai mata dubaran da za ta saki jikinta ta shiga ɗaki ta kwanta an kawo ta da kayan ta enough a jikinta dare na ɗan tsalawa lallaba ka ji so mu dan shafa kanta wannan shamfun da ta zo maka da shi dinga shafa shi kana lailaya shi kana shafa shi kana shafa shi dawo hancinta kana dan shashafa fuskarta kunnanta kana dan shashafa shi ta kunna tana farkawa sai ka ce kin tashi in ta ce in ya ce karki tsorata ba abin da zan miki kawai zan taba ki ne domin ji daɗi saboda na daɗe ina mararun wannan jikin naki ban taba shi ba sai yau da ya zama halak ɗina. bayan kana ta mata wa'annan kalaman masu daɗi ga kazanki ga kazanki ga kazanki kana lailaya ta kawai zura hannunka baya bayan ta ka saki breziyar da ta saka ka kawo hannunka kana shafa ƙasan ƙasan ta kana ɗan shafo shi kana ɗan kewaye shi kana zuwa cibiyarta cibiyarta kana lailaya kana lailaya sai kai sama kar ka yi ƙasa kayo sama ka ɗan zira hannunka cikin biraɗinta, ka kama nononta kana shafawa kan nonon ka san sabo ne bai saba ja ba bai saba fitowa ba to ka kama shi kana ɗan lailaya shi kana lailaya shi ka tabbatar ya fito duka biyan to za ka ganta ta yi lakwabs to ba shiru za ka yi ba ci gaba za ka yi kana tambayar ta da daɗi in ci gaba da daɗi ba za ta amsa ma ba amma tana jin daɗin sosai fiye da yadda ba ka zato To bayan kana ta wannan shafawa kana ta shafawa sai ka samu ka san da zaka yi ka rigar za ta taya ka. Dan har tana jin daɗi za ta taya ka zaka ga tana ɗan motsawa alama ka cire. Kana gama cirewa kar kai komai kai bakin ka kan nuna zaka ga nan da nan ta yi mashi kana tsotsa kana jin daɗi kana tsotsa sai ka taho da hannunka ɗaya kana mulmula shi ɗaya kana tsotsa ɗaya hannunka kana taɓa cibiyarta a hankula zira hannunka cikin zaninta wannan ɗan abin na tsakiya mai ɗaya fata na na yi ɓoto ita zaka kama hannunka ka sa a ciki ka dinga karkaɗa shi kana karkaɗa shi wai inda ihu a daren nan zaka ji tana yi saboda ka mata a lokacin bukatar ta kawai ka saka kar ka saka ci gaba da ya mata kana jijjiga mata kana shan nonon ta kana jijjiga mata kana shan nonon zaka ji duniya ba abinda take so illa ka ci ta to kar ka ci kai ta mata haka kai ta shan nonon kana mulmula shi kana jijjiga can gurin zaka ga ta rasa inda za ta sakanta to zane zanin kamar ta zagidir in ka zane zanin sai ka kwantar da ita ka ɗaga kafafuwanta duka biyu ka sa bakinka a wannan guri yar fatan nan ka dinga tsotso ta kana tsotso ta nan da nan zaka ji tana numfashi babu iyaka tana wayu daɗi tana ke in ma bata kira daɗi ba a ranta tana faɗi kuma za ma ta faɗa saboda tsananin daɗi zaka ji tana faɗi kana sha kana ji hannunka kana da mammatsa mata nonon ta saboda ji za ta ba abin da take bukata illa ka ci kana mammatsawa to ka ga nan da nan abu na bulbulowa daga jikinta yana bulbulowa tana bukata kana kai abinka kana zira za ka ji ya shige sai ka ji yana cakal cakal cakal alamar ya ji kuki nan tana zamewa tana ita ku miƙa ma take kaci miƙa ma take to nan da nan zaka ga ta kankame ka alama ta fitar dasfan ɗin nan na shekara da shekaru za ta rungume ka to kar ka yadda ka kasi har ta fitar tana gama fitarwa to dage kai komai nata zai saki ya buɗe kai kuma dage dinga sawa kana cakawa kana cakawa kana cakawa a haka kana cakawa, kana cakawa sai na kai tawo to zaka lokacin ce riƙe ta za ta ji tafin halinta ita kuma yana mata wani tsit kamar alama zafi daɗin zafi na shiga to sai ta rungume ka kai ma sai ka ga kenan kun yi saduwa mai daɗi wacce kowa ya gamsu don allah samari da 'yan mata a daure a daure a dinga yin haka yana ƙara soyayya duk soyayyar da ba wannan babu idan har mace ta samu wannan ta gama ni da nake muku wannan faɗakarwa wallahi har zuciyata ina gaya muku kuma dan Allah in mata a dage a dage a dage a dagi kuma maza a dagi a nemi abu mata a dinga cin fruit fruit fruit wanka kwalliya ajiyata kika iya tsafta girki wanka kwalliya iya kwanciya kin gama wani mace komai sai dai ji ana ai iyayenta kungurmaye yan boko ne yan tsafi ne yan me ba tsafi tsafin ki a cikin gidanki kada ki yadda wata ta ziga ki wannan gurasar da ke bashi ya hada ta da aliyarsa ya fi komai tsafi ya fi komai daɗi shi kan shi bokan da za a bashi wannan so zai saboda gurasa ce wacce ta ji kayan haɗi ba kowa ne ba yake kwasar ta sai mai daraja wanda Allah ya tsaga duk wadda kika ga ta tafi ta yi karuwanci to tabbata gurasar ta bata da matsayi ba ta da mai ba ta ci kayan haɗi ba kina yin aure gurasar ki ta gama jin daɗi mijinki ya gama hutawa ya gama jin daɗi tsarki da ruwan ɗumi mata tsarki da ruwan ɗumi tsarki da ruwan ɗumi yin kwalliya da safe wani na bukatar ya sha murtuku bayan ya je sallar asuba ya dawo kafin ya zo ya wanka ya ci breakfast zo ki kwanta ya zo ya dan sha mata kunna shi ma na dan lokaci ne to kyanta da safe kuma ki goho ki goho hajiya ta ya zira za ki ji zafi amma zai ji daɗi to ba shi ya ji daɗin ke ki jura zafin bayan kin goho ya zira ya zira ya zira can ciki ya ji daɗin shi ya gama kun huta tashi ki je ki maza ki dora muku ruwan wanka Su ba a flax fara yin wankan ki dora kayan breakfast soya na soya da fana dufa hada shi a dining ko a kan a falo kawai ya tashi ga ruwan kacan ai bayi ya je ya fi wanka kayan shi enough a gadon kafin ya fito kin gyara kin fesa turare kin yi komai to ya zo yana cin abinci na mai ki sa yar a mai kyau wacce ɗinki ne das a jikinki wannan ɗan dantsan nonon naki ya ɗan fito Yadda ya iya cin abinci iya kallo ya san yes fatan nan taki sama malike ta da mai kawai yaka tana shine nonuwa a tsetse digirgir maki yawaita sa guri ziyoyin da su ɗago ki. yanda zai san cewa eh bai auri kwashe kwarar ba tana gyara jikinta in kin zau za ki zauna zauna ki dan durƙusa sannan ki ɗauko kai ki ce bismillah in ci abincin yana ci kina a a kina kwaikwashe kwarkwashe an yace mi ko dan zaki ga ya fake na mi ko abin nan a cikin daki ki shiga in zaki tashi dan rausaya ki miƙa masa kirjin sannan ki juya duwayukan ki ki tashi kina juyi zaki ga ba abu zai aike ki ba kawai ya ga salon tafiya ki ga yadda kike tafiya to ja ajin tafi a hankula kina rausayawa ki ce ki ɗauko ki kawo mai ki bashi sannan za ki zauna ki zana in zai tafi ki ce ba kaman ba zai miki kis din da za ki sha yawun shi ya sha ki ba sha da ce ya sha ya baki ki ce ba kai wai ɗinka ba zai ɗora musu kis ya ɗora musu kis ki ce to ka kula min da kanka ina nan ina ma tana don gurasa mai dan banzan daɗi sai ka dawo kaci kin ɗaga mai hannu kin mai addu'o'i ya tafi ki dawo gidanki ki zo ki kwanta ki huta baccin nan da baki ba duk inda ɗaya take kin yi sallah ki kin ci abincin rana kin ci ci ɗan kayan da za su ƙara miki ni'ima saboda kafin dare sun ji bayan kin yi wa'annan yamma ta la'asar nan da nan haɗa girki kin daidaici zai shigo karfe shida to tun biyar da rabi shiga wanka ki fito daga wanka ki feshe jikinki da dan baba santara ki nemi kananan kayan ki wanda kika san lalle zai ja hankali dole ma a kwanta da ke ko ba a da niyya ba in yana wash wash ya gaji ce ni za ka yi in kai wanka za ka wargaje zai shiga wankan nan babarin shi za ki iya shiga wanka shiga ki saɓe kayanki ki ki mulke ko ina ki ce yau kina so ki ci ko ina na ƙarshe milke shi ta dawo ki sa mai kaya ya zauna ya ci abinci ki kunna muku kallo kunna yi kuna raha ai sallar isha ana ida da sallar isha kafin dare an yi roll ɗaya an yi roll ɗaya an gama an ci gaba da kallo sha ɗaya sha biyu an ɗan kwanta cikin dare dai ki ji yana miki haka mom darling baby na ki tashi ina buƙatar ki sai ki ce to baby bari fita taso mu je mu yi fitsari ku je ku yi fitsari tun daga bayi kun faro wasan ku rin gidi kun zo daki kun yi abin da za ku yi to shine mata za ki ji ya manta kaf za ki ji ana sai fari kake kana kiba aure ya karbe ya samu karbuwan ne dan Allah mata a taimaka a taimaka wa kai a taimaka wa kai na gode wassalamu alaikum wa